Aka take tamboran studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. matsalar tsaro a kudancin yankin Maraɗi na ɗaukar hankali a cewar gwamnan satar mutane da kisan kai na karuwa matsalar na son dubawa a cewarsa a shige da fice makiya tsakanin yankin doso da jihar birnin kebin najeriya a tsakiyar wata haduwa a ranar jiya a doso muna tare da karin bayani a cikin shirinmu na musamman kuma zamu je da ku gidan samari da 'yan mata na kalle s da ke nan birnin mai inda ake gudanar da ayyukan nishadi daga ciki akwai rawar dandalin soyayya. To madalla yanzu ga labar naku daki daki gwamnan maradi ya je gidan iyalin mai garin kauyen garanci da wasu mutane biyu da ba a tantance su ba suka kashe a cikin daren sha biyu ga watan satumba a cewar abubakar shebu ana ci gaba da bincike domin tabbatar da gaskiyar lamarin tare da yin kira da a duba matsalar tsaro a yankin a cikin rahoton muhammad mamman. wani halin kai hari da makami ya abku cikin daren sha biyu ga watan Satumba 2022 a karfe 10 da minti 50 a garin Garance kwamin ɗin karkarar Gabi. Mutane biyu ne ɗauke da makamai da ba a tantance ba suka faɗa gidan mai garin kai tsaye suka kashe shi. Sannan suka yi awon gaba da mutum bakwai maza hudu mata uku a cikin matan nan biyu ko cece tana da jaririn a goye. Abun farko da zan faɗa shine hakan bai dace ba muna fata kuma muna tunanin waɗanda suka yi wannan aika aikar ta kishin gilla Allah zai kama masu komi dadewa tare da fuskantar hukunci mai tsanani daga yin wannan aika-aikar aka shiga bincike kuma za mu sanya dukkan matakan da suka dace domin kwantalo wanda suka abka wannan ta'adin komi tsawon lokaci duk inda suke gwamnati ba zai kasa ba. Wani taron tutubar juna tsakanin Doso da jihar birnin Kebbi kan shige da ficen dabbobi ya soma ta ranar jiya a Doso. Batutuwa da dama ne za a tabo daga ciki yadda za a kula da shige da ficen makiyaya tsakanin jihar Kebbi da yankin Doso. Hashimu Abarshi Firfangaya a cikin rahoton na Hadiza Hassan. Dangance da abin da ya shafi jihar Doso da jihar Kebbi a ƙasar Najeriya, kowa ya san akwai matsaloli akwai kuma damuwa. muna nan ne don mu nazarta wannan damuwar kuma mu ɗau tsari don wannan kai da kawon ya zan na hakika don ya kasance zuwa yawon kiwo ya gudana ba tare da wata matsala ba. Don ko sanin kowa ne kiwo shine ba nono na biyu ko in ce na ɗaya ga tattalin arzikin ƙasar Nijar. Kenan ya waje ba gare mu dukkan masu ruwa tsaki da kenan da wa'anda ba su iso ba mu muna sa kira da kowa ya kawo goyon bayansa ga duk tsarin da za mu tsaida domin kiwo da zuwa yawon kiwo kar a samu matsala a kansu tsakanin jihohin biyu. al'ummomin jihar kebbi da na nijar ya zama manoma ne makiyaya to mutane su gane da kiwo aiwatawa ce a hukumce da kasashen biyu suka san da ita Zuwa sha biyar ga watan Satumba alƙalumma sun ƙaru game da ambaliyar ruwa a Nijar an samu mutuwar mutane 145 daga cikinsu 108 eh, na da nasaba da faduwar gidaje kuma 37 na, da natsuwa da cikin ruwa a cewar rahoton babbar ma'aikatar kare, fararen hula da ya fito a ranar yau. Rahoton ya jaddada cewa fiye da mutane 2,000 matsalar ta rutsa da su kuma gidaje 22,600 bakwai suka zube a dukkan faɗin ƙasar Nijar bisa yankuna takwas a Nijar da ambaliyar ruwa ta shafa yankin maraɗi shine a gaba da matsalar tafiye tare da kimanin mutane dubu sannan yankin zandar da kusan mutane dubu biyar. Kamfen damina na wannan shekara cikin Bobai na nuna alamun samun karanci cikin kananan hukumomi biyar bisa takwas da jihar take da su a cewar daraktan noma na jihar amma duk da haka akwai alamun a samu cimaka mai kyau a cikin yankunan kudanci da tsakiyar zakari isufu daraktan noma na jihar a cikin rahoton sumana amadu. A fuskar zubar ruwan damana dukkan wuraren sun samu gibi da ya bambanta tsakanin kaso 99.9 na milimeta da kuma 295.9 a yankin arewa yanayin bai ba da gamsuwa bayan da ake so a cikin kwamin biyar akwai kwamin ɗin ngwanga bangare ɗaya da ya wadata da wani bangaren da ba a samu yadda ake so ba akwai kwamin ɗin harkana su da ta kyota da wani bangaren kwamin ɗin kwaikwalo. hakan ya wakana ne saboda a wannan karkarun mun fuskanci sake yin shuka a somawar da mana bale ma a kwamin ɗin fakara a can hilaye ne masu tauri da an yi sati ko kwana goma ba a yi ruwa ba shuka sai ta mace akwai yankin gusun kwamin ɗin kyankyandi fabirgi da ɓangaren tsakiyar kwamin ɗin birni to gaskiya akwai sare. ga yawancin wuraren. Vraiment, il a de dans la grande majorité. A yankin Difa ga duka alamu zaman lafiya ya dawo domin tabbatar da shirin Turazen na 'yan Nijar su ce da 'yan Nijar an yi wata ganawa a gudumariya tare da babban kwamishinan Turazen da hukumomin wurin domin ingiza kwararrun wurin a cewar Adamu Mamman Rabiu, coordinator Trozen a cikin rahoton muhammadu. Madu. Wani gurin ƙasa ne na ƙara ta da manyan ma'aikatan gunduma da na komin da kwana a kuma tallafa musu bisa ga zartar da tsarin Trozen 'yan Nijar ci da 'yan Nijar wadda aiwatawar ta yi sanyi a cikin jihar Difa a dalilin lamuran da yankin ya fuskanta tun shekara 2015 sauran jihohi hakika suna gabanmu amma daga shekara ta 2020 ashirin zuwa yau muna nan muna tallafawa gundumomi da kwamin-kwamin. Manufar shine a sanya dukkan masu ruwa tsaki ga sashen ci gaban karkara da katifin abinci da kuma ciyarwa don a shimfiɗar da sashen ci gaban karkara kan turba ta hakika. Kun san a cikin tsarin siyasar gwamnati an tana da sanya dukkan halin da ya dace domin tattara albarkatun ruwa na ƙarƙashin ƙasa a kawo taki da kuma irin ruwa don 'yan Nijar a hakikance ya ciyar da ɗan Nijar. Albarkacin sallar ranar ƙasa da ƙasa ta matasa matasan da suka zama zakaru na da'irar Yamai ta biyar sun shirya wani taro mai taken muryar matasa a gama da ita makasudin haka shine a cewar masu shirawa shine na saka matasa kan batutuwan da suka shafi lafiyar iyali dr asama yaro gali shugabar ppf a cikin rahoton ali usaini burin shine a taro a tattauna kan wani take kowane wata da halartar 'yan kungiyoyin fararen hula a taron don su samu masaniya kan wannan hanyar don su je su yi amfani da su Atelier Breeze Glass yana ba da damar girka haɗin kayan rukuni kowa ya saki jiki tunda daga baya zai hallara kenan ya kamata mutum ya yunkuru shi yasa a hidda ɗari-ɗari da ke tsakanin juna. Chapeau du Bono shine aikin ƙarshe na ranar ba zai yi tasiri kai tsaye ga rayuwar yarinya ba amma 'yan ƙungiyoyin fararen hula da kenan za su iya ɗaukan shi su yi shi tare da su ana iya yin shi tare da yara maza a kawo musu batun yanayin yarinya banda yanayin tunani da za mu tambaye su akwai rashin bege ke tantancewa da kirkirawa don gano abubuwa da ba sa sa a kansu ba yana haɓaka tunin hankali. An yi bikin ranar ƙasa da ƙasa ta demokradiyya a ranar 15 ga watan Satumba a yamai gidan 'yan ƙasa wato Maison du Citoyen ya karbi a ranar jiya da yamma da wata muhawara bisa taken zaman lafiya a yankin Sahel. 'Yan Sahel dole su tambayi kansu hanyar da za ta kawo zaman lafiya in ji Farfesa Farmo Mummuni kwarare a cikin rahoton Sakina Gazobi. Akwai waɗansu abubuwa da ya kamata a yi na gajeren lokaci matsakaicin lokaci da kuma dogon lokaci. Na gajeren lokaci shine 'yan Sahel su ɗauki komai a hannunsu akan batun zaman lafiya. 'Yan Sahel su samar da wani tsari na hange akan zaman lafiya. Ya kamata 'yan Sahel su kasance su suke kula da arzikinsu. Kuma ya kamata 'yan Sahel su iya sarrafa arzikinsu a wajensu. Kuma arzikin ya amfani 'yan Sahel. Na uku shine na dogon dogon lokaci ƙasashen sahel sun kasance marasa karfi da ba su iya su kaɗai su kare barazana ta waje kenan ya kamata su kai ga haɗa kai domin haɗaka Tubawa a Agadas sun yi bikin ranar ƙasa da ƙasa ta Tubawa a ranar jiya yankin Agadas na iyaka da Chadi da Libya na kunshe da al'ummomi makiyaya daga cikinsu akwai Tubawa nuna wa duniya cewa al'ummar tubawa mutane ne masu son zaman lafiya shine makasudin wannan sallar a cewar ali musa shugaban tsare-tsaren sallar a cikin rahoton musa mamman manufar da muka saka a gaba ta hanyar wannan sallar shine nuna wa al'ummar duniya cewa al'ummar tubu tana nan kuma mutane ne mu masu son zaman lafiya da ɗaya eh, zamantakewa ta gari mu al'umma ne na musamman masu riƙe da al'adunmu kuma musulunci shine addininmu kiran da muke muke mikawa ga al'ummar ƙasa da duniya ga baki ɗaya shine muna nan domin kawo gudunmuwarmu a matsayin al'umma kuma muna rayuwa tare da sauran al'ummomi a cikin kwanciyar hankali kuma za mu kawo gudunmuwar ci gaban ƙasarmu muna da al'adunmu masu matuƙar shawa muna da yawan al'umma kenan domin nuna kasancewar kasancewarmu ne. Gishikin tattalin arziki na uku a Nijar tare da kashi 20 cikin 100 na abubuwan da ake sarrafa na cikin gida cewa da aikin hannu na fama da rashin ciniki dalilin rikicin rashin lafiya a duniya da kuma matsalar tattalin arziki da wasu kasashe suke fuskanta daga ciki akwai Nijar a gadar said kwatar aikin hannu a Nijar masu aikin hannu suna cikin damuwa. Abdo Amate, Sakatare Jiran na Village Artisanal a cikin rahoton Anise Karim. Kowa lura da haka don ko muna fuskantar babban rishin sayar da kayan mu Wannan ya danganci ne da rishin samun zowar masu yawon bude ido kuma sai al'amarin coronavirus ya zo. Hakan kuma na iya jaraba matasanmu ga aiwata ababuwan asha. Amma duk da hakan muna ta ƙoƙarin riƙe su tare da mu ta hanyar ba su horo wayar da kansu da duk abin da ya waje ba don su tsaya tare da mu a nan a gadas. A yanzu haka ba wanda zai iya ce muku yana samun yin katifin wata ajiya. Ana da aiki ne don a ci a sha a rayu. A lokacin da komi ke tafiya daidai a fuskar shigar da jari masu aikin hannu suna kawo kusan kaso 20 cikin 100 ga kasar kimanin miliyan 150 zuwa miliyan 200 canda Yanzu ko bai kai ko miliyon 50 ba don ba a samun 'yan yawon bude ido. A yanzu dai yalla yana kai kaso 5 zuwa 10. To yanzu sai mu na musamman gidan samari da 'yan mata na kalle esa a nan birnin yamai wata cibiya ce ta jama'a wurin da na karɓa ayyuka da dama kamar koyon na'ura mai kwakwalwa wasannin motsa jiki ko kuma raye-raye na dandalin soyayya. Laila Nuhu ta haɗa mana rahoto kan wannan wuri na nishaɗi. Muna a cibiyar matasa ta anguwar kalle S da ke cikin shiya ta uku a nan yamme karfe biyar na yamma ya buga kamar yadda aka saba cibiyar ta ɗau haramin kaɗe-kaɗe na dandalin soyayya wata al'adar waƙe-waƙe da aka ɗauko daga najeriya wada da harshen hausa ake malakanin dandalin soyayya a cikin wannan cibiyar ne turup ɗin himma sabon tashi ke training kowace sahiya tun fiye da shekara 20 a cewar shugaban turup ɗin yahaya da aka fi sani da lakanin gulguli amma idan za a shiga wannan trop din, sai da izinin uwaye a faɗar gulguli. Muna wasanni daban-daban na gargajiya muna dandalin soyayya da sauransu. yin masu sabon tashi yarinya ko namiji ko mace idan za mu ɗauka sai mun samu izinin uwayenta ko kuma mun samu izinin babanta. Matasa mata su ne suka fi sha'awar kuma suke rawar irin wannan waƙe waken kaɗe-kaɗen kamar Maryam da Hadiza da basa ƙetare rana ko ɗaya Harkan yana burge ni ne kuma alhamdulillah ina yin bakin kokari na kuma ina yin yadda ya kamata. A Najeriya na wara wasa na sannan kuma nake shigowa Nijar. Ni yan Nijar wannan abu mun dauke shi kamar sana'a. Ko da yake muna da aikin yi amma ba za ya hana mu zawa muna jin dadin shi ra'ayi ne komi muke gani dole mu hakura wataran za mu ji dadin shi kuma ko yanzu ma alhamdulillah muna samun biyan bukatun mu komi muna yi a ba mu da matsala. shigar da 'yan Nijar cikin dandalin soyayya samfarin salo na Nijar ita ce fafutkar da mawaƙi marayi Musa Bube Haruna mai lakanin suna alias Musa Yaro akwai matsaloli da dama sai dai in ce ma jove shi dan kaga shekaran jama'an an yi wani konkur na award kasa bakwai suka saka Niger wajen konkur kin je suis le seul Nigerian wanda na samu wannan trophy kaga sai ni fierté pour moi dandalin soyayya abinda muke ya kamata a waiwaye mu saboda wai an kace artist dandali ba a kwantan shi cikin harka artist to muna nan muna ba da gudunmawar mu sosai ubangijin mu Allah ya kama muna Allah ya taimake mu lalle salon wake-waken dandalin soyayya na kasar Niger yan Niger na yaba su to amma ba kamar irin na Najeriya ba wani yanayi da yan wasar mu na Niger Niger da ke wannan irin wasar suke koke da shi. To duka duka da haka ne muka zo karshen labarin namu daga nan Sido Kalangu bari in haɗa ku da Musa Hassan da zai gabatar muku da labaru da harshen zamanci a huta lafiya.